L'inspection Gaya 1 28923. inspection ta gaya ta daya ta kunshi 'yan makaranta 8,923 da 'yan mata 4,326 kishi 48.48 cikin 100 daga nan ma kun san akwai sauran aiki. A wannan hali ina ne matsalar take? A garin Gaya ba mu da matsala sosai amma a cikin ƙauyukan nan ne al'amarin yake da wuya wato a Tara, Foton Dika, Kwacha, Koka mai lamba da Tondihiza nan ne ke da matsalar saka ɗiya mata a cikin makarantu. Menene yake kawo raunin saka 'ya'ya mata makarantun boko a cikin waɗannan garuruwa? Uwaye da kansu ne suke kukawa da ubannin suna nuna cewar sun bar musu ɗauyeniyar yaran gabaki ɗaya su kuma uwayen sai su rinka sa su ayyukan gida kamar su ɗaukar ruwa zuwa itace ko kuma tallace-tallace. Me kuke yi don hana faruwar haka? Wayar da kai shine muka sa gaba. Muna iske uwayen mu kwatanta musu cewar su bar yaran nasu 'yan mata su yi karatu saboda ita mace idan ta samu ilimi tamkar al'umma gabaki ɗaya ce ta samu tarbiyya. tunda tana iya kawo kokarinta yi da na namiji ko a cikin gidanta ne ko a bangaren gidansu ne kai hatta ma a ƙauyen ma za ta kawo ta ta gudunmawa a matsayinta na mai ilimi a ko da yaushe muka je ga uwayen suna nuna mana cewar za su ba da kai to ba a sani ba ko in mun ba da baya sai su yi watsi da al'amarin amma dai ya kamata su kula su bar yaran nasu mata su yi karatun boko Wani abu shine saka 'ya'ya mata a makarantun boko da kuma tsere su a makaranta. Wani ƙoƙari kuke yi a wannan fanni? Don ganin yaran mata sun ci gaba da karatu, muna ba daraktan makarantar shawarar ya rinka bitar karatun kai a kai, musamman ma ga waɗanda ake da rauni sosai. Hatta da 'yan maza ma suna iya zuwa.